Wasiƙa ta fari ta Yohana Sura ta hudu Ya ku ƙaunatattuna, ba kowane ruhu za ku gaskata ba, sai dai ku jarraba ku gani ko na Allah ne, don annabawan ƙarya da yawa sun fito duniya, ta haka za ku san ruhun Allah, wato duk ruhun da ya bayyana yarda cewa Yesu almasihu ya bayyana ne da jiki shi ne na Allah, duk ruhun kuwa da bai bayyana yarda ga Yesu ba, ba na Allah ba ne. wannan shi ne ruhun magabcin nan na almasihu wanda kuka ji zai zo, a yanzu ma har yana duniya, ya ku ’ya'yana ƙanana, ku kam na Allah ne, kun kuma ci nasara a kan waɗannan, domin shi wanda yake zuciyarku ya fi wanda yake duniya ƙarfi, su kuwa na duniya ne, shi yasa suke zance irin na duniya, duniya kuwa tana sauraron su. Mu kam na Allah ne. duk wanda ya san Allah yakan saurare mu, wanda yake ba na Allah ba kuwa baya sauraron mu, ta haka muka san ruhu na gaskiya da ruhu na ƙarya. Ya ku ƙaunatattuna, sai mu ƙaunaci juna, domin ƙauna ta Allah ce, duk mai ƙauna kuwa haifaffen Allah ne, ya kuma san Allah. Wanda baya ƙauna bai san Allah ba sam, domin Allah shi ne ƙauna. Ta haka aka bayyana ƙaunar Allah gare mu. da Allah ya aiko da ɗansa makaɗaici a duniya, domin mu sami rai madawwami ta wurinsa. Ta haka ƙauna take, wato ba mu ne muka ƙaunaci Allah ba, sai dai shi ne ya ƙaunace mu, ya aiko ɗansa hadaya sulhu saboda a gafarta zunubanmu. Ya ku ƙaunatattuna, tun da yake Allah ya ƙaunace mu haka, ai, mu ma ya kamata mu ƙaunaci juna. ba mutumin da ya taɓa ganin Allah da ɗai, Amma kuwa in muna ƙaunar juna, sai Allah ya dawwama cikinmu, ƙaunar nan tasa kuma ta cika a cikinmu. Ta haka muka sani, muna a zaune a cikinsa, shi kuma a cikinmu, saboda ruhunsa da ya bamu. Mun duba, muna kuma ba da shaida cewa Uba ya aiko ɗan ya zama mai ceton duniya, kowa ya bayyana yarda cewa Yesu ɗan Allah ne. sai Allah ya dawwama a cikinsa shi kuma a cikin Allah. Mun sani, mun kuma gaskata ƙaunar da Allah yake yi mana, Allah shi ne ƙauna wanda yake a dawwame cikin ƙauna kuwa ya dawwama a cikin Allah kenan, Allah kuma a cikinsa. Ta haka ne, ƙauna ta cika a gare mu, har mu kasance da amincewa a ranar shari'a, domin kamar yadda yake. haka mu ma muke a duniyan nan, ba tsoro ga ƙauna, amma cikakke ƙauna takan yaye tsoro, tsoro kansa ma azaba ne, mai jin tsoro kuwa ba shi da cikakkiyar ƙauna. Muna ƙauna domin shi ne ya fara ƙaunanmu, kowa ya ce yana ƙaunar Allah, alhali kuwa yana ƙin ɗan uwansa, to maƙaryaci ne, don wanda baya ƙaunar ɗan uwansa da yake gani. ba dama ya ƙaunaci Allah wanda bai taɓa gani ba. Wannan kuma shi ne umarnin da muka samu daga gare shi, cewa mai ƙaunar Allah sai ya ƙaunaci uwansa kuma.